mutane na yawan maimaita tambaya akan wannan hukuncin namiji ya tsotsi al'auran matarsa ko mace ta tsotsi al'auran mijinta Duk da kasancewar abu ne da za mu iya cewa akwai kunya mutum mai mutunci ya fito ya rika ambatan irin waɗannan kalamai kai tsaye to amma kuma abu ne da ya yawaita akan harsunan mutane suna yawan tambaya akai wataƙila wannan tambayar ta yawaita ne a wannan zamanin musamman in muka duba cewa magabatanmu ba su san irin waɗannan tambayoyin ba saboda muna cikin wani zamani da mutanen mu suka lalace wajen bibiyar wasu fina-finai na batsa a social media shi yasa irin waɗannan tambayoyin suka yi yawa saboda da jimawa wani malami na an taɓa masa tambaya akan irin wannan mas'ala ɗin abin da ya bada amsa shine yana ɗaya daga cikin abu na kalco wanda ya samu wannan al'ummar shine sun zurfafa wajen kallon fina-finan batsa shi yasa da yawa daga cikin su idan sun kalli wani abu na batsa a fim suna kokari su ɗabbaka abin akan iyalansu har ma da wani da ya taɓa masa tambaya da jimawa cewar shin ya halatta mutum ya kunna fim ɗin batsa ya kalla shi da matarsa don su kwaikwayo yadda ake mu'amalar auratayya inda malam ya bashi fatawa da cewa aikin tsinuwa ne kai ka yadda mataka ta kalli tsiraicin wani ta za a yi ka sa tsiraicin wani a gabanka wani mataka ta kallon tsiraicin wani kai kana kallon tsiraicin wata to babu shakka ire-iren waɗannan fatawoyi ko waɗannan tambayoyi sun yawaita ne a wannan lokacin saboda mutanenmu sun yi nisa sosai wajen kallon irin waɗancan fina-finai Dr. Mansur Isa Yalwa ya bada fatawa game da wannan matsala a inda ya gina fatawarsa akan wata fatawa da malamai magabata suka bada shine sun yi ijma'i akan cewa mazi na jasa ne a bambance tsakanin mani da mazi mani ruwa ne mai kauri da yake fita yayin saduwa galibi da dai yayin wasanni da lokacin da sha'awa ta yi karfi duka mani yana iya fita ruwa ne mai kauri ya fi kama da majina mazi ruwa ne mai yauki wanda yake ba mai kauri ba kalarsa kalar ruwa ne shi kuma mani Kala sakalar madara ne Mazi ya fi kama da yawun da yake fitowa daga bakin yaro wanda yake fara yin hakori. to malamai sun haɗa kan cewa na najasa ne sai dai najasa ɗin kala uku ce akwai najasa wacce take babba akwai tsakatsaki, tsaki akwai ƙarama najasa mughallaza najasa khafifa najasa mutawassita mafi girman najasa ita ce najasar bakin kare najasa tsaka-tsakiya ita ce najasar da aka ce a wanke da ruwa sau ɗaya irin su bayan gida su fitsari najasa mai sauki shine mazi da kuma fitsarin jarirai kamar yaro wanda bai fara cin abinci ba da kuma mace wacce take ta fara ko bata fara ba jaririya dukansu najasa su mai sauki ce an ce a ya faruwa ne to mazi yana cikin najasa wacce take karama malamai sun ittifaki akan cewa mazi najasa ne amma ba babbar najasa ba akan wannan ya gina fatawarsa da cewa mutum ya tsotsi al'auran mace kowa riga ya san cewa yayin wasanni mazi yakan fito to lokacin da mutum ke tsotsar al'auran matarsa ko mace take tsotsar al'auran mijinta idan mazi ya zo ya gina. duka dai bari mu ji me malam ya faɗa a cikin wannan fatawa domin waka a bakin mai ita ta fi daɗi wannan abin da muka faɗa na cewa malamai sun yi ijma'i cewa mazi na jasa ne to ai zai jawo wata matsala ita ce matsalar da malamai ke tattaunawa a kanta cewa shin ya halatta miji da mata su sa harshensu a al'auran junansu ko su sa bakinsu su sumbata ko kuma wato su yi wasa da harshensu ko da bakinsu a al'aurar junansu a yayin da ake ce maziyi na jasa ne ina fata muna fahimta wanda kuma maziyi na ana fara jin sha'awa yake fita to da farko dai tukuna wannan matsalar ta cewa shin ya halatta miji ya sa harshensa a jikin al'auran matarsa ko ita mace ta yi haka wa mijinta ya halatta ko bai halatta ba fatawar malamai na almadahibul arba'a guda hudu duka shine cewa ba haramun bane dalili akai shine Allah madaukakin sarki ya ce nisa ukum harsun lakum fa'tu harthakum anna wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaku. wa bashirin mu'mini Allah ce matan ku gonakin ku ne ku zo gonakin ku ta inda kuka so malamai suka ce tunda Allah ya idlaqin bayar da izini wa namiji ya je wa matarsa ta inda ya ga dama lokacin da ya ga dama ta yadda ya ga dama to suka ce bayan da za ka yi ka halatta masa ya je gare ta da al'aurarsa kuma wani gaba a jikinsa kuma ka ce shi kuma ba zai taba ba saboda in aka halatta da al'aurarsa to amin babu aula abin bai kai al'aura ba kuma muni na fata an gane wannan sannan kuma suka ce ba a haramta wa mutum wani abu a kan maganar jin daɗi da iyalinsa sai kana da aya ko hadisi tunda wannan ayar ta game ta ce an na shi to duk abin da ka ce haram sai abin hadisi ko aya ya zo da shi abinda hadisi da aya suka zo da shi kuwa shine haramta dubura an fahimta da kuma abinda dai sai nassi ya zo da shi haka tun da nassi bai zo da wani abu irin wannan ba dole sai ka bar shi ya buka ala umumihi an gane ko wahuwal jawaz ga misali ibnu abidin a cikin littafin saraddul muhtar ɗaya daga cikin manya-manyan littattafai ne na mashabar hanafiya ya ce sa'ala abu yusuf aba hanifa ta ta'anin rajuli ya masu farja ra'atihi wa hiya ta masu farjahu harraka alaiha hal tara bidhalika ba'san an tambayi imamu abu hanifa cewa mutum ya taba al'auran matarsa ko da menene ko ita ta taba al'auran mijinta ko da menene saboda su motsa juna ko su motsa sha'awar juna shin wannan akwai laifi al'imam abu hanifa ya ce la babu laifi wa arju an ya azumal ajin ina fata ma hakan ya zama zai ƙara musu lada ne daga cikin malaman masaban malikiya al'imam ibn al-arabi al-maliki mai tafsirin na ahkamul qur'an a ƙarƙashin tafsirinsa a cikin suratul nur wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna da ya kawo masail ɗin da suke ƙarƙashin wannan aya sai ya kawo batun cewa shin ya halatta wato mutum ya taɓa al'auran matarsa ko ita ta taɓa ko da hannu ko da harshe ko da wani abu sai kawo maganar al'imamu malik ibn anas a cikin almudawwana ta kawo maganar ibnul qasim da ya riwaito a cikin mudawwanan kuma ya ce an tambayi imamu malik akan wannan ya ce la a bihi babu laifi yin hakan al asbag cikin manya-manyan almajirin imamu malik ya ce ya juzu lahu an yalhasahu bi lisanihi ya halatta a gare shi ya yi amfani da harshensa akan farjin matarsa ko ita ta yi amfani da bakinta akan al'aurar mijinta don haka shi yasa ma aka tambayi al'imamu imamu aka ce masa inna Kauman, na kara karahatahu waɗansu an tambaye sun ce makaruhi ne ba kyau sai ce man karihahu inna ma karihahu bi tibbi labil bil ilm ce duk wanda ya ce ba kyau ya ce ba kyau ne ya yi la'akari da ɓangaren likitanci ta yiwu ya ji an ce akwai abin da zai cutar to wannan kan akwai abin da zai cutar sai ka ce eh haramun ne cutarwa amma in dai ta fuskan ilimi ne na addini baka da dalilin da zai sa ka haramta wala ba a sabihi wa laisa bi ya ce babu laifi kuma ba makaruhi ne. fa'ida ta bakwai tun da an ce ya halatta to a mafakar ku manta da batun cewa mazi kuma na ne haka duk wanda ya ce sai ya yi baya jin kyama to ba za ka haramta masa ba amma za ka hana shi mu'amala da najasa ka idan maziyi ya fita bai halatta ba mutum ya sa bakinsa idan maziyi ya fita wa namiji bai halatta ba mace ta sa bakinta ballantana ma ta haɗiye maziyin malamai ba su haramta mani ya shiga baki ba amma sun haramta maziyi ya shiga baki saboda shi maziyi na jasa ne ina fata an fahimci wannan shi yasa malam muhammad ibn salih al-uthaymin allah ya masa rahama da aka tambaye shi akan wannan ya ce fa na la naqta'u bi tahrimi masil a'da ya ce mu ba za mu iya yanke hukunci cewa ya haramta wato yin amfani da harshe ko tsotson al'aura ba tsakanin miji da mata malam tukhalitin najasatun riq matukar mutum ba zai hada najasa da yawunsa ba wa tadhhaba ila hal, kuma har ya zama mutum ya haɗiye sai malam ya ce amma fa ya kamata ma mutum ya gane ba kowa ne zai wannan ba wa inna lisanan kara qur'ana la yaliqu bihi an yubashira najasa duk harshen da yake karanta alqur'ani to bai kamata kuma ya bar wannan harshen kuma ya taba najasa ba To ƴan uwa kun dai ji fatawar malam gaba ɗaya fatawar malam tana ishara da cewa babu haramci idan mutum ya tsotsi al'auran matarsa ko mace ta tsotsi al'auran mijinta. To amma idan mazi ya riga ya zofa mutum ya haɗi mazi menene hukuncin wanda ya sha mazi a cikinsa mun riga mun san cewa addinin musulunci ya yi rangwame akan najasa ya kaɗan misali fitsari ɗan kaɗan ya taɓa tufa wannan babu komai najasa ƴar kaɗan wacce take ɗigo ne ɗan ƙanƙanin an yafiya a kai wallahu ta'ala alam amma babu shakka akwai nau'i na kazanta mutum ya rika tsotsar abin da magudana ce ta fitsari guri ne da najasa take fita ka sa bakinka ka rika tsotsa musamman mutane sukan bambanta daga wannan zuwa wancan wajen tsafta wani mai tsafta ne wani kuma kazami ne baka san yaya mutum yake tsarki ba Allah dai ya samu dace wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh